Sashen Hausa na Sido Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran ma da farko ga muhimman kanan nasu. Yau 24 ga watan Oktoba ranar duniya ta Majalisar Ɗinkin Duniya kuma taken wannan shekara shine muna iyawa sannan kuma ya kamata mu kasance ƙasashe da ke haɗe. matsala mai matukar wuya ga dubayen bakin haure na kasashe daban-daban a asamaka cibiyar karbar bakin ta cika sosai za ku je wata jami'ar oem cikin labarin namu al'adar gara a cikin al'adun al'ummar dogon dutse ta shafi kyautukan da 'yan uwan amarya suke baiwa 'yan uwan ango shine rahotonmu na musamman To madalla yanzu ga labar naku ɗaya na bin ɗaya muna iyawa kuma ya kamata mu kasance ƙasashe da ke haɗe shine taken da Antonio Guterres Secretary General na Majalisar Ɗinkin Duniya ya furta a wannan ranar 24 ga watan Oktoba da ake bikinta a matsayin ranar duniya ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Mr. Guterres ya yi imani cewa dangantaka na cikin mayacin hali duk da cewa dokokin Majalisar Ɗinkin Duniya sun ayyana juriyawar matsaloli inda ya kara da cewa lokaci ne na buɗe sabon babi da tabbatar da shari'a ta gari da kuma daidaitawa da kuma cin gashin kan mata da na 'yan mata an fara dai bikin wannan rana a shekarar 1947 domin karama aiwatar da kundin majalisar ɗinkin duniya a shekarar 1945 biyar. Jihar Walam cikin yankin Tilaberi na karbar tun a shekara ta 2017 mutanen da suka fito daga ƙauka 18 dalilin matsalar tsaro. Yawancin waɗannan mutane mata ne da suke cin karo da matsaloli na samun ruwan sha da kuma rashin aikin yi ga matasa. Musaurari Rashida Adamu wata mata da ke da ta ƙaura a cikin rahoton wakilinmu na musamman Habibu Garba. muna da matsaloli da dama ruwa yau sai mun saya sun ce kar mu haɗa amma dole mu haɗi saboda gaskiya ne akwai matsala bido mai litar 25 muna sayan shi dala biyu mai litar 24 muke siya a kadugo lalle akwai likitoci wanda suke kulawa da lahiyar mu cikin sati likitan na zauwa sau biyu zuwa uku yana mana magani amma wasu lokuta sai bayan ya tahi ne ciwon ke bijirowa matsala ta gaba muna hama da sayan magani resi ma sai ka biya jikka guda ga kana fama da kuɗin sayen ruwa da abinci da iccen girki da wanne zaka je zancen gaskiya matasa ba su da aikin yi kuma matsalar ta sa komai ya lalace ba wani abu ne illa matasa ne kawai ba sa jin daɗi ba a damawa da su Fiye da bakin haure dubu shida ne na kasashe daban-daban suke cikin matsala a Asamaka mai iyaka da kasar Algeria. Cibiyar karɓar bakin ta cika sosai da kuma waɗannan mutane a cewar wasu majiyoyi. Aisata si jami'ar da ke kula da watsa labaru ta ƙungiyar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya a cikin rahoton Anise Karim. Lallai haka ne akwai bakin haure da dama a garin Asamaka da ke shirin taimako a fannin kiwon lafiya. Ƙungiyar kulawa da ƙaurar jama'a wato OEM tana iya bakin ƙoƙarinta wajen kai musu agaji a cikin cibiyar hucewa. To ku sani cewa ƙarfafa musu gwiwa da taimakon da ake baiwa bakin haure masu rauni. Ana yin shi ne ta hanyar wani tsari na musamman wanda an girka shi domin bakin haure. A garin Asamaka za a gudanar da shi ne a cibiyar hucewar bakin haure wacce OEM ta girka. sannan sai hanyoyin taimaka ma waɗanda ba sa cikin cibiyar su ma wasu abokanan hulɗa suna ba su agaji musamman waɗanda ke cikin halin kunci da rauni domin ma ba ku ƙarin bayani akan taimako da kariyar bakin haure waɗanda ke cikin halin rauni da kunci a cikin cibiyoyin hucewa shine idan ba a tsara komawarsu gida ba na san rai to oem ba za ta samu waje ba na ajiye wasu sabbin bakin hauren sannan kuma yanzu haka cibiyoyin duk sun cika ta farma da na jihar agadiskin da har sun ma wuce iya adadin da ya kamata. Ƙungiyoyin masu zaman kansu na ONG da kuma kafofin yada labarai sun amfana a ranar jiya a Bangula, jihar Kwalo da wani yini na musanya kan tsarin aikin jinsi da kuma sauyin yanayi a Nijar a shekara ta 2023 shekara ta 2027. Madan Isa Hafsatu Kailu da ke kula da harkokin jinsi da kuma sauyin yanayi a bangaren CNDD ta yi wa Nafisa Adamu Sirfo ƙarin haske. A nan cikin ƙasa, ai kun ga ƙungiyoyi masu zaman kansu da dama da ƙungiyoyi waɗanda manufarsu ita ce ci gaban ƙasa, yanda suke la'akari sosai da ɓangaren da ya shafi jinsi. Kenan za mu iya cewa dai yanzu da sauki, tunda ai dama ya ci a ce mun ɗauki ƙudiri ɗaya. Saboda daga an ce ɓangaren jinsi, to kowa ya samu ya gane me ake nufi da hakan. Wato kar a bar kowa a baya kenan. Sannan idan aka ce fannin da ya shafi yanayi, to ya kasance an lura da dukkan wasu masu rauni. A halin yanzu, akan mayar da hankali ne akan mata saboda suna yin abin da ake ce ayyukan garka sai kuma bangaren farfado ƙasa yawanci shi ma su ne ke yin shi kuma da albarkar da suke samu a ciki suke ci su sayar har ma su samu riba yau za a iya cewa an gamsu da yinin mun lura da wahalhalun da jama'a ke samu wajen gane abin da ake nufi da jinsi ta hanyar waɗanda suka samu halarta a nan wajen Sai kuma gungun matan Balara wato ya shirya wata gasar tsabta tsakanin unguwanni daban-daban na birnin wato domin nuna kwarewarsu a game da kokarin da suke yi kuma wannan gasa an yi ta daga ranar 17 zuwa 24 ga watan oktoba wata hanya tsabtace birnin domin kawar da bola madan idrisa binta ɗaya daga cikin matan da suka jagoranci gasar a cikin rahoton cd abdu winditan Kowa ya san da yanzu bale yara magamati duk motocin da ke fitowa daga zandar maradi da koma ina ne yanzu sai sun bi ta bale yara in suka zo kuma cewa suke bale yara akwai dauɗa sosai shi yasa muka ce mu mata yar gudunmuwar da za mu iya kawo ma garin shine mu share shi mu tsaftace bale yara ba wai mu taru waje ɗaya mu yi sharar ne a'a kowa ya share unguwarsu a baiwa kowa sati ɗaya su share su kwashe daudar sai a zazzagaya a ga wace unguwar ce tafi tsafta sai a ba mutanen tukuci muna son mata su sa himma don kar wanda ya ƙara cabala yara tana da dauɗa. In Allah ya yarda muna nan kuma insha Allahu na san da hakan mai yiwuwa ce. Mu matan balle yara mu muka tsara hakan. In Mary ta taimaka mana da motocin kwashe shara muna son hakan kam. Sannan za mu yi unguwa-unguwa mu sa a kwashe sharar a kai a zubar a inda ya dace. Muna son idan mata sun tara shara su kone ta kar su bari ta sake dawowa wajen tanada. Matan ƙauyen kolo cikin ƙaramar hukumar Shatimari na ɗari-ɗari da zuwa wajen awo a cewar shugabannin likitan CSE zuwa awo na da muhimmancin gaske ga mata domin kiyaye su da matsaloli wajen haihuwa. Wata jami'a ta CSE ɗin ta yi kira ga mata da su rika zuwa wajen awo, mada Hawa Usman a cikin rahoton Gidi Abdurrahman. jan hankali ne zan yi zuwa ga mata lalle cikin nan dai zan mu ce karkar mu da makolo akwai mata suna zuwa awo suna zuwa aikuwa. amma duk da hakan ga akwai matsaloli dai akwai wanda basu zuwa gidan asibiti a lokaci akwai kuma yan kadan wanda suke aikuwa a gida kenan mu yanzu shan kunne ne zan mu musu wannan wanda basu zuwa likita a lokaci ya kamata kenan a ce mutum tana da ciki wata daya ya kamata ta zo gidan asibiti saboda akwai matsaloli wanda ake iya ɗauka in an gane matsala tun da wuri kenan ana iya ciwo kan shi amma mace ta zamana ciki ya kai wata shi da wata bakwai wata takwas wata sai ta kai wata tara ma zata zo kenan ko ana tun dai ana samu kan matsalar nan abin dai zai yi wuya kenan ya kamata mata su rika zuwa likita a lokaci a zo a aihu gidan asibiti kuma bayan wannan kenan mace in ta aihu daga aihuwa har ta bar wanka kwana arba'in a lokacin ma akwai matsaloli wanda suke zuwa kenan mace in ta aihu bayan suna ta zo likita a diba a ga lahiyanta da lahiyan danta kuma haka nan in ta bar wanka ta zo a diba a ga ta da lahiyan danta kenan in shaushawa ma in ta bar wanka ne lokacin nan ne ake shaushawa Tarin magunguna da suka lalace daga bangarorin gwamnati da masu zaman kansu da ma wasu sauran kayayyaki aka kone a ranar Juma'a bisa umarnin hukumar kiwon lafiya na Agadas. Dr. Abdulwahid Nuhu jami'in da ke kula da sai da magani da ɗakin bincike da maganin gargajiya a ma'aikatar kiwon lafiya ta Agadas a cikin rahoton Musa Mamman. Kone waɗannan kayayyakin sun shafi kaya ne na ɓangaren kamfanonin gwamnati da masu zaman kansu wanda kayayyaki ne da jami'an Duwan na jihar Agada suka karɓe. Mataki biyu ne na farko ya shafi kayayyaki ne da suka ƙara aiki wanda ya shafi kayayyakin asibiti na gwamnati da masu zaman kansu. Na biyu shine kayayyakin da ba su ƙara aiki ba da Duwan suka kama wanda suka shigo ba bisa hanyar ƙa'ida ba. Muna da kayan aikin da muke iya tantance kayan da bai dace a yi aiki da su ba a fannin kiwon lafiya. Tun shirin mulkin ranar 26 ga watan Juli a Nijar tare da kuma rufe iyakoki bisa umarnin sai da yawo da imowa Nijar na fama da hawa farashin kayayyakin abinci. wace gudunmuwa ce mata suke kawo wa mazansu a wannan lokaci madam musa furera wata mata da ke kwanne ta amsawa haruna ibrahim gudunmuwa da mata za su iya kawo mazajensu shine kaman abinci wanda ake dawawa kaman da ya kamata gaskiya yanzu a ɗan rage a bar dawa abinci da yawa a ci ha a raga ha a tusuwa yanzu ne ma ya kamata a tana da abinci tun da gaskiya yanzu abinci ya yi tsada sai a hankali in dai mace tana da fisibilillahi tana taimaka ma mijinta sosai ma gaskiya yanzu maza suna son ma a tallafa musu in dai mace tana da hali ya kamata ta tallafa ma mijin mace ma in ka ko biyan ka in ki ma'aikaciyar gwamnati ta sai ki dan samu ko karton maka ko yan mana shinkafa dan ki ce ma miji ga wani dan tallafi na namaka saboda rayuwa gaskiya yanzu ta yi tsada kwarai Dandalin cin gashin mata da 'yan mata na FONAFO ya kammala a ranar Lahadi a Yamai tare da baje koli daban-daban. Makasudan haka shine na bunkasa da tallata kayan noma da na kiwo da ake sarrafawa. Zara tari da ta fito daga Zandar ta yi kira ga 'yan ƙasa da su rika amfani da kayan kasa a cikin rahoton Hawa Usman. A shekara ta da goma sha bakwai an zaɓe mu a jihar Zandar don mu kasance a bashi kolin sahel. An zaɓe mu ne saboda muna sarrafa kinkilba da shine muka fara. Muna kuma sarrafa zogale, bisap da geza da garahuni da kuma ɗin itace sannan kuma da kayan lambu. A wannan baje kolin mun kawo kwamfitur kin kabewa tana daɗi sosai kuma tana amfanin jikin ɗan adam muna aiki ne tare da ƙwararriya a kan cimaka ita ke ba mu shawarwari kan umarnin abincin ga a jikin ɗan adam muna aiki da mata matsalar da muke haɗuwa da ita ita ce ta kwalayen saka kayan kuma ina kiran al'umma su rinka cin abincinmu na gida yana da amfani sosai kuma yana kyautata lahiyar ɗan adam. Studio yanzu lokacin na mu na musamman a cikin al'adar mutanen dogon dutse kyautar da ake baiwa iyalin ango ana kiranta gara sai dai wannan gara tana kasancewa matsala ga iyalan amarya a game da haka madan hasiya muhammad wata ma'aifiya da ke dogon ducin ta yi wa hawa usman wakilarmu ta musamman karin bayani kan wannan al'ada ta gara. Eh, to al'adar mu dai ta dogon dutse an kama ɗaya armi lokacin kaka ta yi yan hatsin da agare ka su ka kai da dan waki kin gani akwai mabakacin ne da ake yi ana ɗauko roba mai cin tiya hudu ko tiya biyar na hatsi kowace sai an cika su wasu suna yin roba talatin wasu suna yin har arba'in wasu suna yin daidai gwargwado ashirin da biyar eh duk kowace roba kuma sai an cika ta da hatsi kuma sannan a aza kwanan zamira kuma sannan a aza tafi zaman shi to bayan haka nan kuma akwai na uwa da uba shi sai an aza ka biyu shi babban kwano ne a cika shi da hatsi yana ɗaukar tiya shida sannan aza ka biyu a azatafi biyu waɗannan duka na uba ne kin gani duka ana yin waɗannan to bayan shi kuma akwai wani abu da ake ɗorawa sama eh akwai wani abu da ake dora sama tunda akwai kuɗin doki da ake azawa kuma ga balista ango ban gane kuɗin doki kuma me ake ni da kuɗin doki kudin doki to kama al'ada ce dai da ake cewa kudin doki an ka kawo kaya na amarya sai an kawo su waɗannan kudin dokin waɗansu na ka talatin waɗansu na ka ashirin da biyar waɗansu ma hahiya da haka nan kuma su wannan kudin doki duka dai ga masu ake cin wannan kayan da ake kai ma amarya kamar misali gara a kai gidan ango eh wannan duk gara ce ta gidan ango ba ma ɗakin amarya ne zaka gyara ba wannan wagan abin gani gara ce ta gidan ango sannan ga manonin hatsi wasu na kai mana shidda mana biyar wasu hudu wasu uku daidai gwargwado sannan kuma banda manonin hatsin ga sai ka gama da shinkawa da mana gishiri da mai da kuɗin kayan miya duka kowane sai ka gama ciki duk gida an gona aka kansu waɗanga. Mm. to ita wagga al'ada kowa yana yi dai daidai misalin ganin shi kuma a matsayin ku na uwaye wani kallo kuke mata kana yi mata kallon dole ne sai kama iya kashi madan tun da dai in baka yi shi ba iya ka bata da kwanciyar hankali gidan miji motsi duk ta yi magana a ciki ta can gidan ku da ke tomi an ka kamiki ko mi ba a kamiki da gidan ku ba eh dole ne kenan sai ka yi ma iya kasu saboda ka yi ma iya ka waɗe. Oh. Eh. kamar shi mijin yake mata gori ko kuma yan uwan shi. ha yan uwan mijin yi mata su kai inda duk ba aka yi sabo yan uwan miji ba ta da husgare su magana da ana ta komi ba. karshen labarin namu kenan huta lafiya.